up a hankalina na abin da ke damuna komai ya fice a kaina sai tsantsar sanki da kauna a garin da zame mini alƙali mai warwaran dukkanin wani kulle komai ne kanki ina da dalili soyayya ce ba karya ba ba ta numfashi ware kalamar rarrashi ƙirƙiro su kai ko a rubuta ne faɗa min dan da su kake tara numfashi na rufe ido idona kwanake gani a kusa in kice faɗa min kin sai da